يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أنقوى السلام عليكم muna masu godiya wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddari rayuwarmu a wannan rana ta goma ga watan Ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da 15 ga watan 5 2019 a cikin wannan masallaci na mu'awiyar ibn abu sufiyan Allah ya kara masa yadda don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci fatanmu shine Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai dan masu biye da mu ba su manta ba muna na a cikin suratul bakara jiya mun karanta fadin Allah madaukakin sarki wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wa tahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun da fadin Allah wa qalat alyahudu laysat an-nasara 'ala shay'in وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون آية 113 زام تاشي أدين فدن الله مدوكتين سلكي آية شاؤكم ومن أظلم من منع مساجد الله أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن Allah maɗaukakin sarki ce wa man aulamu mimman Masajid Allah. babu mafi girman zalunci mimman mana'a Allah, wanda yake hana masallatan Allah yi yuzkara fi hasmuhu a ambaci suna Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan masallatai wasa fi harabiha kuma ya kai kawo wajen rushe ta Allah ce ula'ika ma kana lahum wa'annan baya dacewa musu ayyar kuluha su shige ta illa kha'ifina sai suna masu tsoro Allah ya ce lahum fid dunya khizyun yana a tare da su a kiyama a duniya tabewa wa lahum fil akhirati adabun azim a lahira kuma suna da azaba mai girma wannan aya da Allah madaukakin sarki ce yake cewa wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyukara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha alimamul imam al-qurtubi yake cewa da an-nasu fil muradi bi hadhihi al-ayati fi man Ya yace wannan aya an samu sabanin mutane akan wannan aya akan zuwa ta sauka ذكر المفسرون na نزلت في بخت نصر sai da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗi cewa ta sauka ne akan wani da ake ce masa buktu nasr li'annahu kana akhraba baital maqdis saboda shine kasance ya rushe wani sashi na ɗakin baitul maqdis ibn abbas da wasu daga cikin malamai suke cewa nazalat fil nasara ta sauka ne akan kiristoci wal ma'ana abinda take nufi ayyuhan nasara ku kiristoci annakum min ahlil janna annakum min ahlil janna kuna cewa ku din yan aljanna ne kamar yadda muka faɗi a jiya suna cewa la janna jannata illa man kana hudan aw nasara to tunda kuna jin cewa ku din yan aljanna ne wa qad kharabtum baital maqdis wa mana'tumul musallina min as-salati bihi kun rushe ɗakin baitul maqdis kuma kun hana masu sallah sallah a ciki sai malamai suka ce wannan ita ce ma'anan wannan aya ko kuma wa ma'anar aya ala hada ta'ajjubi min fi'ilin nasara bi baitil maqdis ma ta'zimihim lahu wa inna ma fa'alu ma fa'alu adawatan lil yahud sai malamai suka ce ma'anan wannan aya ai abin al'ajabi ne a wajen aikin su wa'innan kiristoti wajen rushe ɗakin baitul maqdis bi baitul maqdis ga baitul maqdis jerusalem ma ta'zimihim lahu bayan kuma suna girmama wannan ɗaki wa inna ma fa'alu ma fa'alu adawatan lil yahud sun aikata abinda suka aikata ba don komai ba saboda adawa da yahudawa shine wa man awlamu mimman mana'a masajidallahi ayyukara fi hasmu wasa'a fi qarabiha qatada yake cewa ulaika a'da'ullahi lin-nasara hamalahum ibghadul yahudi ala an aanu buht nasr al-babili ala tahribi bait al-maqdis al-imam qatada yake cewa wa'annan sune abokan gaban Allah masu adawa da Allah sune kiristoci kuma ko kuma ula'ika ada'ullahi an-nasara su masu adawa da Allah su kiristoti hamalahum ibghadul yahudi saboda suna kin yahudawa ba su san yahudawa sai ya zamto suka kiyayyen su ga yahudawa ya kai su sun taimaki wani da ake ce masa buhta nasr al-babili al wajen ala tahribi baitul maqdis wajen rushe baitul maqdis wasu kuma suka ce anna hada tahriba baqiya ila zamani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wasu kuma suka ce a wannan rushewa ya kai har zamanin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda. wasu kuma suka ce ayan ta sauka ne fil mushrikina akan mushrikai idmana ul musallina wan nabiy sallallahu alaihi wasallama saboda sun hana musulmai masu sallah da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wasadduhum anil masjidil haram kuma suka katangance annabi sallallahu alaihi wasallama daga masallaci mai alfarma a amal hudaybiyati shekara ta hudaybiya wasu kuma suka ce man mana min masjidin ila yawmil qiyamati wasu kuma suka ce da Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayan ta kunshi duk wani wanda ya hana wani wajen da ake sallah a yi sallah a ciki ayanta na magana da mai wannan aiki har zuwa tashin kiyama sai malamai suka ce wannan shi ya fi inganci saboda lafazin ayan a amun ne ya game dukkan komai wara da bisiratil jam'i ya zo da siga ne na jam'i na gaba daya waman aulamu babu mafi girman zalunci mimman mana a masajidallahi ga wanda ke hana masallatan Allah ayyuz kara fi hasbuhu a ambaci sunan Allah a wa'innan masallatai wasa afi kharabiha kuma ya kai kawo wajen rushe wa'innan masallatai ay amalun fi hadamiha wa takhribiha haqiqatun aw bi mana'is aw bi salati fiha wa sarfu an an ta'abbudi fiha idh hada min kharabiha aidan sai malamai suke cewa wanda ya aiki wajen rushe masallaci haƙiƙaninta ko kuma ya hana mutane sallah a ciki ya karkatar da mutane akan bautan Allah a cikin masallaci id min kharabiha aidan wannan ma na daga cikin aikin rushe masallaci yana daga cikin aiki na rushe masallaci sai malamai suka ce siga ce da ta zo da sigan jami'i. don haka ta kunshi dukkan wata masallaci wa ba'dul ashkhasi da'ifun wallahu a'lam wasu wani sashi kuma na wasu a ɗaiɗaiku wannan bai inganta ba sai malai ce wallahu alam kamar da al’imam ibn al ya kawo a cikin littafinsa a qur'an to sai al ke cewa kullum yake cewa kullu yi yumkinu abu da allah hafihi wa da lahu wa laisa masjidan wa yusamma masjidan yace dukkan wani wajen da ake bautan Allah a wajen ake sujjada wa Allah madaukakin sarki a wajen wa yusamma masjidan kuma aka kira shi masallaci to wannan wajen fadin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a wannan waje ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nusirtu bi rubi masirata shahri wa ju'ilat daga ciki yake cewa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura yace an sanya mun kasa ta zamto masallaci da kuma wajen tsarki ko ina ne mai tsarki ko ina da wani ya tsinci kansa daga cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya yin sallah amma a al'ummomin da suka gabata ba za ka yi ibada ba sai a wajen da aka keɓance ana yin ibada ko a ina kake ko sai ka dawo inda aka keɓance don ibada kafin ka yi ibada amma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda ibada ya kama mutum ko ajeji ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kira sallah saboda aljanu da su ji wannan kiran sallah da kai sai ka kira sallah ka gabatar da sallah a wannan wajen babu laifi sallan ka tayi yace wa ajma'atil ummatu ala anna al-buq'a idha uyinat lis-salah bil qawli khurijat an jumlatil amlaki al-muqtasa bi rabbiha yace dukkan malamai sun yi ijma'i da al'ummar musulmi akan dukkan wani wajen da aka ayyana ta don sallah aka keɓance wani waje aka ce nan wajen za a dinga sallah a wajen bilkauli da furci aka ce nan ya dawo masallaci to kurijat an jumlatil amlaki almuktasatu bi rabbina ta fita daga taron mallaka na keɓanta ga mai wannan wajen misali a ce ga wani waje nan a gidan wani an keɓance wajen aka ce nan wajen sallah ne to tun da an kira wajen wajen sallah to ta fita daga cikin mallakan mai wannan waje wasarat ammatul li jami'il muslimin ta zanto gaba ɗaya ne ga jama'ar musulmi falau bana rajulun fi darihi masjidan aw wa hajrihi ala an-nasi ikhtassa bihi li nafsihi labaqiya ala mulkihi walam yakhruj ila haddi ila haddil masjid yace da mutum zai gina masallaci a gidansa wa hajazahu ala nasi ikhtassa bihi li nafsihi la baqiya ala mulki ya kuma kori mutane yace kada zo su masalla a masallacin sa ya kori kowa ya kebance ta shi kadai to la baqiya ala mulki wannan tana akan mulkinsa tunda ya gina yace shi kadai ne ya salla a ciki ba bukatar kowa ya zo wannan tasa ce walam yakhruj ila haddil masjid amma duk da haka bai fita ba dai akan iyakan cewa wajen masallaci ne walau abaha hulin nasi kullihim kana hukmuhu hukmu sa'iral masajid al'am yace al-imam al-qurtubi yace da zai halatta ta ga mutane gabaki daya hukuncin ta zanto hukuncin sauran masallatai na gaba garin mutane Shi ne Allah ke cewa man aulamu mimman mana'a masajidallah babu mafi girman zalunci fiye da wanda ke hana masallatan Allah to akwai abubuwa da yawa wanda malamai suka kawo wanda ya shafi falala na masallaci da kuma girman masallaci a wajen musulmi Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai girma yake cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma ahada da fadan Allah inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir barde mai ƙawata masallatan Allah shine wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe wa aqama salata wa ata ya tsaye da sallah ya kuma bada zakka walam yakhsha illa Allah bai ji tsoron wani bafaci Allah shi kaɗai. fa asa ulaika ay yakunu min al-muhtadin da sallu wannan za su kasance daga cikin bayi shiryayyu da fadin Allah madaukakin sarki fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asali rijal rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa Ya zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar fi buyutin adina Allahu an turfa a wasu gidajen da Allah madaukakin sarki izini a ɗaukaka su wa yudhkara fi hasmuhu a ambaci sunansa a wajen yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asar suna tsarkake Allah madaukake sarki a wannan waje safiya da maraice rijalun wasu mazaje ne la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah kasuwanci da saye da sayarwa baya hana su ambaton Allah maɗaukakin sarki da tsaye da sallah da ko ba da zakka da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ahabbul baqa'i ila Allah ta'ala al masajidu mafi soyuwan wajaje a wajen Allah madaukakin sarki sune masallatai da faɗin, da hadisin Usman Allah ya kara masa da annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allah lahu baytan fil janna duk wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki masallaci yana neman yaddan Allah da wannan ginin masallaci da yayi Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ce banallahu lahu baitan fil janna Allah madaukakin sarki zai gina masa gida a aljanna da hadisin da al-imamu Ahmad ya fitar da Ibn Hibban da Bazzar da sanadi ingantacce daga ibni Abbas Allah ya kara musu yadda ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatatin liyab liyabi libaydha lahu baitan fil janna wanda ya gina wa Allah maɗaukakin sarki masallaci kamar masallacin wajen da tsuntsu da ya koyi in an ce ka mashafi qatatin alqatat ana nufin ta'irun ma'rufa wata tsuntsuwa sananniya almafhas kuma ana nufin almawdi ala al-ard alladhi tabidu fihi alqata wani waje a ƙasa wanda wata tsuntsuwa za ta zo wajen ta sa koyi to sai wani ya gina wa Allah maɗaukakin sarki masallaci kaman wannan bana Allahu lahu baitan fil janna Allah maɗaukakin sarki zai gina masa gida a aljanna da hadisin al-Imam Ahmad daga Abi Hurairah Allah ya kara masa da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kada ila al-masjid aw raha wa raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ko kuma kullama gada wa raha duka wannan na guda mana falalan masallatai da kuma muhimmancin gina masallaci yana daga cikin kyawawan ayyuka da ya kamata bayi su dinga yi shine gina wa Allah maɗaukakin sarki masallatai saboda ginin masallaci idan ka yi ko ka sa hannunka wajen ginin to lallai akwai lada na musamman da za ka samu wannan ladan ko shine Allah zai gina maka gida a aljanna in ka mutu wannan gidan za ka samu yana daga cikin wasu abubuwa keɓantattu da masallaci ke keɓanta da su da ladubba kauniha a habbul baka'i ilallahi ta'ala kasancewar masallaci ita ce mafi soyuwan waje a wajen Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce a habbul baka'i ilallahi ta'ala almasajidu na biyu yana daga ciki ko kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yau mala zilla illa zillu akwai mutane bakwai da Allah maɗaukakin sarki zai lullube su da lullubewansa ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah maɗaukakin sarki sai ya ambata daga cikinsu shabun qalbuhu mu'allakun bil masajidi matashin da zuciyarsa tana rataye da masallaci hidima wa masallaci ya kira sallah ya wanke abin alola ya ɗibo ruwa wa mutane damuwansa da ya masallaci baya da wajen wata hidima face masallatai yana daga cikin abin da ya keɓance masallatai da falala wa mimma yumayyizu almasajida wa tamtaza wa tamtazu hiya bihi annaha tudafu ila alhaqqi tabaaraka wa ta'ala saboda ita masallaci ana jingina ta wa Allah ne madaukakin sarki ba ana jingina ta ma wani ba ko ba abautan wani a masallaci sai bautan Allah shi kare shi yasa Allah ya ce وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي masajida, المساجد shirki الشرك Ku tsarkake كما صلاتكم ده هذا الله ده wani awatan bauta baki daya wa an jami'i wasa'ilihi da kuma dukkan hanyoyi da za su kai mutane zuwa ga hada Allah da wani awatan bauta min al bid'i na bid'o'i wal muhaddathat da kuma abubuwan da aka kago su wa nahwiha da makamantanta wal wajib yana wajibi akan dukkan wani musulmi tamkinu ibadullahi al-mukhlasina minha fala tumna'u anhum ana ana'ul layli ana'al layli wan nahar at makkana a zaunar da bayan Allah madaukakin sarki masu tsarkake ibada ga Allah a cikin masallatai kada a hana su a cikin masallatai biyan ibada a cikin wannan masallatai ana al-layli wan nahar yini na dare da yini ko kuma na tsawon dare da yini yana daga cikin abubuwan da ya keɓance masallatai da falala wa min ahammi khasa'isi buyutillahi isha'atul amni wassalami fiha wala tuqamu fiha alhudud wala tattakhidhu wala tattakhidhu turuqan wa wala tattakhidhu turuqan yana daga cikin abin da ya keɓance masallatai da falala ba isha'atul amni watsa zaman lafiya masallatai suna wayar da kaiwa mutane akan a zauna lafiya kuma duk lokacin da aka yi sallah ana bayani wa mutane akan zaman lafiya da muhimmancinsa wasalamu fiha da kuma aminci a cikin masallatai fala tuqamu fiha alhudud ba a tsaye da haddodi a ciki ba a daukan masallatai su dawo hanya ya dawo cikin masallaci shine hanyar wucewar mutane saboda hadisin ibnu umar Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakhidhu almasajida tuqan illa li dhikri aw salatin kada ku riki masallati hanyoyi sai dai don ambaton Allah ko kuma sallah kamar yadda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta wani hadisi yace hadisi ne mai inganci da kuma <clears throat> fadin annabi sallallahu alaihi wasallama a riyadu salihin hadisin abin hurera Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ra'aytum uh, may yubi'u aw yabta'a fil masajid faqulu la aba la abraha Allah tijarataka wa idza ra'aytum may yunshu dallatan faqulu la raddaha Allah alayka hadisin da al-imam Tirmidhi ya fitar kuma yace hadisi ne hasan da al-imam Darimi ibn hibban ya inganta hadisin da hakim al-imamu zahabi shi ma ya dace da su akan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ce idza ra'aytum man yubi'u aw yabta'a fil masajid idan kuka ga mutumin da a cikin masallaci yana kasuwa yana saye yana sayarwa a cikin masallaci faqulu lahu ku ce masa la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya albarkaci kasuwancinka wanda ku ganshi a cikin ƙwaryen masallaci yana saye yana sayarwa to abinda annabi ya ce ku ce masa la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya albarkaci kasuwanka wai za ra'aytum man yunshidu ballatan haka idan kuka ga wanda yana cikin masallaci na watsa abubuwa munana na watsa abubuwan da ba su dace ba abubuwan da suka saba ma shari'a fa qulu la raddaha Allahu alayka ku ce Allah madaukake sarki ya madda ya maida wa'annan abubuwa kanka kamar da Imam Tirmidhi ya fito wannan hadisi don haka na daga cikin abunda ya kamata a kiyaye a masallatai shine tajibu siyanatul masajid min sa'iral ma'asi min sa'iril ma'asi wal munkirat kama yanbaghi tu'ahid tu'a بالتنظيف والصيانة من الروائح الكريهة والأبرخة المؤذية yana daga cikin abin da ya kamata a kiyaye a masallatai na ayyukan sabo da kuma ayyukan da Allah madaukakin sarki yake ki kama yambari kama yanda ya kamata ya zamto a dinga rika a masallatai tsafta da kuma kiyaye masallatai daga miyagun da mummunan wari da yake cikin masallaci a sanya masa wani kayan ƙanshin da duk wanda ya shigo ciki zai ji kanshi ne ba zai dinga jin wani mummunan wari a hancinsa ba ko ya dinga jin wani warin da zai cutar da shi saboda hadisin al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala thuma wal basala wal qurrata fala yaqrabanna masajidana wanda ya ci albasa wanda ya ci ko ya ci albasa to kada ma ya kusanci masallacin mu فإن innal mala'ikata مما يتعذى منه minhu banu adam annabi الله عليه وسلم ce saboda mala'iku suna cutuwa da abinda بنو adamu suke cutuwa mutumin da ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa to ya yi sallah a gida kada ma ya zo masallaci saboda idan ya zo masallaci bayan ya cutar da mamu a sahu kuma yana cutar da mala'ikun da suke kewaye da wannan masallacin ko suke cikin wannan masallacin. a wannan zai iya biyowa baya ba daidai bane kana makaniki daga wajen makanikancin ka ka ɗauko kayan makanikancin ka zo masallaci ka kuma yi sahu da wanda ya wanke tufansa tana kyalle ya sa mata kayan kanshi kamar da shi ka bata masa kaya wannan ma zai iya shigowa cikin ka cutar da shi ko mutumin da ke sai da kifi duk yana warin kifi kayansa warin kifi jikinsa warin kifi ya shigo cikin masallaci to akwai wanda ba sa son wannan warin cutar da su da kai lalle ka sabawa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka lalle ita masallaci tana daga cikin manyan manyan sha'air sha'airillah kana ce zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub lalle ita amarin yake duk wanda ya girmama alamomi na addinin Allah madaukakin sarki lalle wannan na daga cikin su taqwal qulub tsoron Allah na zukata haka wajibi ne mu dinga kimanta masallatanmu muna kyautata su muna sanya musu kayan kanshi saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu da kuma yana daga cikin falalan aiki wa masallaci a kota mata tsohuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance tana share masallaci to da ta kasance tana share masallaci sai mutuwa ya zo mata ta mutu a cikin dare sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka dauke ta suka mata wanka aka kai ta bisu bisne ta da sabi annabi sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba sai ya tambaya ina wance sai aka ce ai je Allah mata rasuwa mun ji nauyi ne mu je mu tashi ka muka wata sallah mu kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka nuna masa kabarin ta je mata sallah wannan ke gwada mana muhimmanci share masallaci da kuma kiman ita wannan mata ba don koyo ba saboda aiki da take yi wa masallaci to magabata akwai akwai eh, eh, tarihi akwai abubuwa da yawa daban-daban wanda ya faru da magabata wanda duk wa'annan abubuwa suna yin sa ne a cikin masallaci wanda kuma ba abubuwa ne na laifi ba wanda masallaci shine wajen tattaunawa na al'ummar musulmi akan wani abin da suke son su fuskanta ko babu laifi a shigar da yara masallaci a kuma ɗauki yara lokacin da ake sallah saboda akwai wani ɗabi'a da wata al'ada da muke da shi idan yara suka shigo masallaci sai a dinga koransu ku fita ku fita lalle wannan ba daidai bane ya saba ya saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi saboda hadisai da yawa hadisin da yake cewa haddathana Muhammad ibn Abi Umar haddathana Sufyan an Uthman ibn Abi Sulaiman wa ibn Ajlan daga yace da eh, naji sami'na ko kuma yace naji daga Amir ibn Abdullah ibn Zubair yana bada labari wa Amr ibn sulaiman al-zurafi daga abi qatada al-ansari yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ya ummun nas yace naga annabi sallallahu alaihi wasallama na shugabanci wa mutane naga annabi sallallahu alaihi wasallama na limanci wa mutane wa umama bintu abil as da kuma umama binti al-as binti abil as wa ibnu wa hiya ibnatu zainab ita yar zainab ne bintan nabi sallallahu alaihi wasallama 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala atikihi akan wuyarsa fa idza raka'a aha idan ya zai ruku'u sai ya ta wa idza a min as-sujudi al'adaha idan kuma zai tashi zuwa ga sujjada sai ya dauke ta da kuma hadisin da shi ma Amr bin Sulaim az-Zuraqi yake cewa yace naji Abi da tal ansari na cewa ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli lin-nasi wa umama bintu abil asi ala unqihi yace ga annabi sallallahu alaihi wasallama na sallawa mutane wa umama bintu abil as ala unqihi naga kuma umama bintil abil as akan wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada idan zai sujada wada'aha sai ajiyata kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah da jikokinsa sayyidina hasan da husaini kamar yadda yake cewa kamar yadda yazo ka yake cewa sadaqallahu al-aliyyul azim haythu qala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma dole juya baya akan ambaton Allah lalle zai yi rayuwa mai kunci ko za mu tashe shi a kiyama makaho sai a al ibn al-amir as-sanani a cikin littafinsa na subul salam sharhin bulugul maram ya yace hadisin abi qatada Allah ya kara masa yadda kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli wa huwa hamilun umama bintu zainab annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsalla, yana dauke umama yar gidan zainab fa idza sajada wada'aha idan dai sujada ya dai ajiye ta wa idan ya tashi kuma hamalaha sai ya ɗauke ta hadisi ne ingantacce a wajen al'imamin imamu muslim kuma yace wa ya ummun nasa fil masjidi alhali yana limanci wa mutane a masallaci to wannan ke gwada mu cewa babu laifi a zo da yara masallaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka da hadisin shaddad bin al-had daga baban sai ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa hamilun al-hasad wal qul husayn fa wada'ahu yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito mana yana dauke da hasan ko kuma husaini wada'ahu sai ya ajiye shi sun makabbara lissala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar ya kabbarta don sallah fa salla yayi sallah fa sajada da dhahranai salatahu sajadatan atalaha annabi sallallahu alaihi salama, sai yayi wata a sallansa sai wata sujjadan da ya tsawaita ta falamma qada sala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallah qala yace inna banai irta irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu yace inna ayyana ne suka hau kayina ina kin in gaggauta musu da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dogon sujjada ɗaya ne daga cikin jikokinsa ya hau kan wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko baya son ya daga ya daga su ya fi son sai sun gama wasan su akan wuyansa in sun sauka sai ya dago daga sujjada wasu ma daga cikin su suna tunanin ko ma an canja salon sallar ne sai malamai suka ce da waɗannan hadisai ne ke nuna mana cewa babu laifi a shigo da yara masallaci ko ko babu laifi kai uba idan da ka je masallaci ka ɗauki 'ya'yanka ka zo da su masallaci don haka ba daidai bane yana daga cikin miyagun abubuwa da mutanenmu a yau ke aikatawa koran yara a masallaci ko kuma idan za a yi sallan gawa a dinga koran yara a a sahun sallah na gawa to idan an kore su su yaushe za su iya har ma wani na cewa ai idan kana bari yara suna sallan gawa to in kai ka mutu za su zo su mamaye gawanka asali ma a sai ka ga in banda tsofi matasa kan ma mu ba mu son ma zuwa makabartu in aka yi sallan kawai shi ke amma tsoho shi dai tsaya a yi sallan ya kuma tafi makabarta haka shi yaro dai tsaya a yi sallan kuma ya hau mota a tafi da shi makabarta don aka ba daidai ba ne hana yara zuwa masallaci ko kuma idan za su yi sallan gawa a hana su su tsaya a wajen sallah duka wannan na kasan fadin annabi fadin Allah madaukakin sarki yau mana aulamu mimman mana a masajidallahi babu mafi girman zalunci fiye da wanda yake hana masallatan Allah ayyukan karafi hasmu a ambaci sunan Allah a wa'idan masallatai wasu afi harbiha kuma yi kokarin rushe masallacin da hana masu sallah yin sallah a masallaci ba duk kuma saboda wata manufa tasa kamar da an samu an samu a daulolin da suka gabata dauloli da yawa da suke fada da addinin musulunci sai su ga cewa hanyoyin da za su yi fada da addinin musulunci na farko shine hana masallatai hana masallatai da rushe masallacin da hana al'umman musulmi zuwa masallatai don gabatar da sallah ya yace ulaika ma kana lahun? hakan bai kasance a tare da su ba ayyar quluha su shige ta illa khaifina sai suna masu tsoro <clears throat> ulaika ma kana lahum ayyar quluha illa khaifin sai alimamul imam da ibn al-arabi suka ce ya'ani idza stawla alaihim al-muslimun idan aka dauka musulmi musulmi ya zanto shine shugaba wa hasalat tahta sultanihi kuma suka kasance a kasan ikonsa bala yumkinul kafira ina idin min dukuliha ba shi dacewa shi kafi a lokacin ya shige ta an idza dakhaluha fa'ala fa'ala khawfin min musulmi na lahum idan ma za su shige ta to za su shiga ne da tsoron suna tunanin musulmai za su fitar da su daga wannan masallaci wa adhiyatuhum ala dukhuliha da kuma a kuntata musu wajen shiganta wa hadha yadullu ala anna al-kafira dukhul al-masjid bihalin wannan kuma na nuna mana cewa babu laifi ala anna lil kafira dukhul al masjid bihalin babu laifi kafiri shiga masallaci idan hali ya buƙaci haka kamar da al-imam al da ibn al-arabi suka kawo a cikin littattafan shine ulaika ma kana lahu ba shi dacewa a tare da su ayyar khuluha su shige ta illa khaifina sai suna masu tsoro suna masu tunanin idan suka shiga akwai wani abin da zai iya faruwa da su Allah ce lahum fid dunya khizyun lalle tare da su a kiyama a duniya kai akwai tabewa su masu hana masallatan Allah tun a duniya akwai tabewa a tare da su walahum fil akhirati azabun azim a ƙiyama kuma suna da azaba mai girma ba duk koyo ba saboda sun hana mutane yin sallah sun hana ambaci sunan Allah kuma sun dage wajen rusa innan masallatai kuma Allah ya ce bai dace ma musu ba su shiga masallatai sai suna masu tsoro Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah da fadan Allah wa malahum alla yu'adhibuhum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a me ya hana Allah madaukakin sarki ya musu azaba bayan suna katangance mutane daga masallaci mai alfarma da fadan Allah ma kana lil mushrikina ay ya'muru masajidallahi ba shi dacewa ga mushrikai su kawata masallata Allah shahidina ala anfusihim bil kufri suna masu shaidawa kawunan su da kafirci da fadan Allahumul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan ay yablugha mahilla walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an taqa'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm liyudkhil Allahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'adhabna alladhina kafaru minhum adhaban alima don haka duka wa'annan ayoyi suna gwada mana cewa lallai masallaci waje ne mai daraja waje ne mai ƙima, da ana son a kimanta wannan waje saboda ba duk ba saboda waje ne da ake gabatar da ibada a wajen Allah ce lahum fid dunya khizun lalle na tare da su a kiyama tabewa wa lahum fil akhirati azabun azim kuma lalle a kiyama suna da azaba mai girma sai Allah madaukakin sarki ce walillahi al-mashriq wal maghrib ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله Allah maɗaukakin sarki ce walin al-mashriq wal maghrib ga Allah ne maɗaukakin sarki mafaɗar rana da kuma mahudanta Walin al-mashriq wal maghrib kuma Allah ne kada yake da gabashi yake da yammaci ga Allah ne maɗaukakin sarki mahudan rana da kuma mafaɗanta fa aina ma saboda haka duk inda kuka juyar da kawunanku a can akwai fuskar Allah maɗaukakin sarki a wajen Allah inna Allah wasiyun alim Allah Allah Allah mawadaci ne ko mai ilimi shine Allah anan ke cewa walillahi al-mashriq wal maghrib ga Allah Madaukakin sarki ne gabaci da yammaci fa aina ma tuwallu duk inda kuka juya baya fa thamma wajhullah inna Allah wasi'un alim sai malamai suka ce wannan aya da Allah ke cewa walillahi al-mashriqu wal maghrib ga Allah ne mahudar rana da kuma fadanta sai malaman suka yi sabani akan wannan aya ko kuma fadin Allah madaukakin sarki ba aina ma tuwallu duk inda kuka juya fa samma wajhullahi akwai fiskan Allah a wannan waje اختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه على اقوال malamai sun yi sabani akan ma'anan wannan aya akan kuma waye ayan ta sauka فقال عبد الله بن عامر ابن ربيعه عبد الله بن عامر ابن ربيعه كيتا نزلت في من صلى الى غير القبلة تا سوقني akan wanda suka salla basa sa fiskanta alqibla fi laylatin a wani dare mai duhu falam ya arifu alqibla basu san alqibla ba kwata san alqibla ba basu san alqibla ba kwata kwata fa ja'ala kullu wahidin minhum masjidan sai ya zamto kowanne daga cikinsu yana da masjidan yana da wata masallaci nasa baina yadaihi a gabansa wa salla yana kuma yin salla falamma asbahu lokacin da suka yi waye gari idhum ala ghayril qibla sai suka fuskanci cewa ai basu gabatar da ibadan alqibla ba fa zakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ambaci haka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah abinda wannan abinda Abdullahi ibn Rabi'a ke eh, eh, ke fada take nufi ayan ta sauka ne akan wasu mutane da suka yi sallah ba su fuskanta alkibla a wani dare da yake da duhu dukkan su ba wanda ya san alkibla sai zamto kowa yayi sallarsa kowa ya ci gaba da sallah yana tunanin cewa na fuskanta alkibla sai da safi yayi sai suka gane cewa ai sun ma yi sallan ba su fuskanta alkibla sai suka je suka gabatar da haka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga halin da suka tsinci kansu sai Allah ya saukar da wannan aya wasu kuma daga cikin malamai suka ce a annaha nazalat bit tatawwu'i bin nafilati Lallai ta saukar ne akan sallan tatawwu'i sallah na nafila mutum ba laifi zai iya yin sallah ta nafila akan abin hawa kuma duk inda ya fuskanta ba laifi wasu suka ce akan haka ne ayan ta sauka wasu kuma suka ce annahu lamma nazala qawluhu lokacin da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya sauka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangidinku ya ce ku kiraye ni zan amsa muku sai suka ce qalu sai suka ce ila ayin fa nazalat azil aina sai wannan aya ta sauka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wasu kuma daga cikin malamai suka ce annahu lamma mata najashi lokacin da najashi ya rasu wani kirista daga cikin kiristoci kuma shugaba da ya rasu wa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallama bisala annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurni a masa sallah qalu innahu kana la yusalli ila alqibla ai shi ya kasance baya baya sallah na fuskanta alqibla fa nazalat sai wannan aya ta sauka alhafiz ibn kathir a cikin tafsirin sai yake cewa fi hadhihi ayati tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam a wannan aya akwai lallashi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu da kuma almajiransa alladina ukhriju min makkata wanda aka fitar da su daga garin makka wa faraqu masjidahum aka raba su da masallacinsu wa musallahum da wajen da suke sallah وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة النبي صلى الله عليه وسلم كسنتي نا صلى a Makka ila Baitul Maqdis yana fuskantar Baitul Maqdis yana fuskantar Jerusalem wal Ka'aba da kuma Ka'aba bayne ga kuma Ka'aba a gabansa balamma madina madinata lokacin da manzo. Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina Uh, wajjaha ila baitul maqdis sai aka fiskantar da shi zuwa ga baitul maqdis 16 shaharan wata 16 summa sarafahu Allah ila al-ka'ba sannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah na wajen watanni 16 yana fuskantar baitul maqdis sannan aka sake juyar da shi aka saukar da ayoyi akan a daina fuskantar ɗakin baitul maqdis a dawo ana fuskantar ɗakin ka'aba wali hada kala saboda haka ne malamai suka ce saboda haka ne wannan aya ta sauka walillahi al-mashriq wal maghrib ga Allah ne madaukakin sarki gabaci da kuma yammaci ko kuma ga Allah kake sarki ne mahudar rana da kuma fadarta ibnu abbas yake cewa awwalu ma nusikha lana min al-qur'ani fima dhakar fima dhukira lana wallahu a'lam ita sha'anin canja alƙibla da ana fuskantar ɗakin baitul maqdis aka dawo ana fuskantar ɗakin ka'aba ibn abbas ya ce wannan ita ce farkon abin da aka soke a ƙur'ani aka canja da ana fuskantar kaza aka dawo ana fuskantar waje ka. ita ce awwalu ma nusi khalana min alqur'ani fima dhukira lana akan abin da aka ambata mu yace sannan kuma sai sha'anin wallahu alam sai awwalu ma nusi ko kuma awwalu ma nusi lana min alqur'ani sha'anul qibla ita ce sha'anin alqibla to sai malamai a wannan aya sai suka ce babu laifi idan mutum bashi da lafiya kamar yadda ya tabbata daga ibn umar Allah ya kara masa da annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nafilata ala raqilati annabi sallallahu alaihi wasallama na sallan nafi akan abin hawansa doki ne jaki ne raƙumi ne alfadari ne in kana kansa babu laifi kai kana kai sallan nafila akan abin hawa akan dokinka ko wani abin hawa naka kuma haithu ma ittajahat Bihil bihi alqibla wa ila ghayriha duk inda eh, wannan abin hawa ta yi da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah akan abin hawansa in abin hawan ta fuskanci alqibla ba laifi in ma bata fiskanci alqibla ba laifi tunda dai sallah ce ta nafila to sai wasu kuma daga cikin malamai suka ce to idan misali mutum baya da lafiya akwai wani gajiyawa a tare da shi to ta yaya zai yi sallah ay yakuna maridan la la yaqdiru ala tahawul shi da lafiya ba zai iya mummutsawa ba yayi kabbara yayi ruku'u yayi sujada duk ba zai iya ba saboda baya da lafiya wa minha ay yakuna khaifan yakan kasance ko mutum na cikin halin tsoro ana yaki ko ana yamutsi ko ana tashin hankali mutum na cikin wani tsoron fargaban abokan gaba da su zo cin masa to ta yaya zai yi sallarsa wa mina ayyakuna muqatilan aw hariban ko ko mutum na filin yaki ko na filin daga ana buga yaki ko ana wani tashin hankali ko ana fito na fito da abokan gaba to ya za a yi kai wannan ibada wa mina ayyakuna jahilan da kuma wanda shi ya ma jahilci ina ne alqibla kin tafi ƙauyen kin jima ba ki je ba sai kika je kawai kika fara sallah Ba ki san alƙibla ba kina cikin sallah sai aka zo aka ce wance ai ba alƙiblan ba kenan ga alƙiblan to babu laifi a lokacin ki juya ki karkato ki fuskanci alƙibla babu laifi ko kuma mutum ya je ƙauyen su kwata-kwata bai san alƙibla ba yayi ta sallah sai da idan da sallan ga baki sai aka ce masa ai ba nan bane ne alƙiblan ga alƙiblan nan to ba laifi sallan mutum tayi ba sai ya sake tashi ya sake wannan sallah ومنها أن يكون na jahilan biha, ولم يعرف فصلى حيث A حيث ترتج حيث ترجه القبلة وإن لم يصيبها misali mutum bai sani ba sai ya zamto ya yi ya gane alƙiblan bai gane ba sai yi sallah to sallansa ta yi ta duk yadda ya fuskanci alƙiblan kuma wa illam yusibha ko da bai dace da ita alƙiblan ba ya nema bai gane alƙiblan ba sai yi sallarsa haka to babu laifi to shine anan suke cewa malamai suke cewa sihatu salatun nafilati ala al-markubi fi safari ila al-qibla wa ila halaccin mutum yayi sallar nafila akan abin hawa lokacin da yake halin tafiya yana fuskanta al ne ko ba fuskanta al kuma babu laifi wujubu istiqbal al-qiblati illa inda al ko kuma ya ce wajibi ne mutum ya fuskanci alƙibla sai dai idan na cikin gajiya. mutum baya da lafiya yana kwanci a gadon asibiti ko ba ta da lafiya tana kwanci a gadon asibiti to za ta yi sallah ne kawai yanda ya samu idan za ta iya motsawa ta yi idan ba za ta yi motsawa ba ta yi a baki idan ba za ta yi a baki ba ba a yi a zuciya duka wannan babu laifi shine wujubu istiqbalil qibla illa inda la'ajazi. wajibi ne mutum ya fuskanci alqibla sai dai idan ya gajiya saboda rashin lafiya wa yaskutu wajib, alwajib sai wannan wajibi ya sauka a kansa sai wannan wajibi ya sauka a kansa sai da karshe Allah ya ce inna Allah wasi'un Allah madaukakin sarki wasi'un mai yalwata ne alimu ko masani sai malamai suka ce Allah madaukakin sarki na da ilimi da duk abin da ke kewaye da bayi al'ilmu bi ihatati Allah ta'ala bil awali kulliha dukan abin da ke kewaye da bayi Allah maɗaukakin sarki na da masaniyansa kuma duk abin da ka gani Allah maɗaukakin sarki ke da ƙudura da iko a kansa ko babu wani abin da gashi wai ilimi ne ya ɓuya wa Allah maɗaukakin sarki wannan abin ko kuma a ce Allah maɗaukakin sarki ya gajiya akan yin aikin kaza inna Allah wasi'un alim ko a ce gashi Allah ya gajiya ba zai iya yin kaza ba wannan babu shi hasali ma Allah maɗaukakin sarki in ya nufi yin abu kan ce idan ƙaba amma fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan ya hukun idan ya nufi aikata wani aiki sai ya ce ma abun kasance sai ya kasance don haka wannan ayan tana gwada mana cewa ga Allah madaukakin sarki ne mahudan rana da mafadanta fa aina ma tuwallu duk inda kuka juya fa samma wajhullahi akwai fiskan Allah a wannan waje inna Allaha wasiul alim lalle Allah madaukakin sarki mayalwaci ne kuma mai ilimi to da ana aka ce fa samma wajhullahi fiskan Allah to ya yi fiskan Allah yake ba wanda ya sani a akida ta hannu suna wal jamaa da hannu da duka sifofin Allah maɗaukakin sarki suna tabbatar masa ba tare da misalta ya sifofin suke ba in an ce Allah na da hannu kawai ka yadda na da hannu yaya hannun yake ba wanda ya sani Allah maɗaukakin sarki na da ido yaya idon yake ba wanda ya san yadda idon tun da shi bai yi bayani a littafinsa ba cewa ga yadda abin yake annabi sallallahu alaihi wasallama ma bai yi bayani ba Allah madaukakin sarki ya daidaita a saman al'arshinsa ya ya daidaita a kwance a kishin gide ba wanda ya sani amma a littafinsa ya ce ar-rahmanu alal arshis tawa istiwa'an yaliku bihi ba wanda ya san ga yanda yake eh kawai kai imani da shi kamar yanda yazo kamar yanda al-imamu shafi yake cewa amantu billahi wa bima jaa anilla ala muradillah nayi imani da Allah daga abin da yazo daga wajen Allah akan abin da Allah ke nufi wa amantu bi rasulillah na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alama jaa an rasulillah akan abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala muradi rasulillah akan abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nufi to haka duka waɗannan sifofi ana son ka tabbatar da su yanda suke ba tare da misalta ga yadda yake ba ko ka kayyafa shi ko ka yi sa duka wannan ya saba wa abinda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama da magabata na kware suka gino akai Allah maɗaukaki sarki ce wa ƙalu taƙarar Allahu walada. Wa ƙalu taƙarar Allahu waladan subhanan ballahu ma fi samawati wal ardu kullun lahu qanitun بديع السماوات بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما فإنما يقول له كن فيكون Allah ɗaukakin sarki ce wa ƙalu takhadha Allahu walada su kafirai suna cewa ai Allah maɗaukakin sarki ya rikida subhana tsarki ya tabbata wa Allah ballahu ma fi samawati wal ard bari dai ga Allah ne yake mallakan sammai da kasai kullu lahu qanitun dukkan sunan suna yin da'a ne wa Allah madaukakin sarki us samawati wal ard Allah madaukakin sarki shine makagin sammai da kasai wa idza qada amran in ya nufi hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun yakun bari dai ce musu kasance ki kasance to da Allah madaukakin sarki ce wa qalu takhadallahu walada su wa'innan kafirai suna cewa ma'abuta littafi da mushrikan larabawa suna cewa ai Allah ya rikiɗa. sai malamai suka ce an samu sabani akan saukan wannan aya akan zantuttuka guda hudu na daya suka ce nazalat fil yahudi id ja'alu uzair ibn ta sauka ne akan yahudawa saboda sun sanya uzairu ya to. suna kira cewa shi ma Allah kamar da Allah ke cewa fatil yahudu uzairu ibnullah ai uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara nasara kuma suka ce masihu ibnullah masihu shi ma annabi isa shi ma dan Allah ne Allah ce wa qalatil uzairu ibnullah wa qalatin nasara almasihu ibnullah sai Allah ce dalika qauluhum bi afwahihim wa inan zantutukan su ne da bakunan su yudahiquna qawla alladhina kafaru min qabl ay yushabi kuna ƙaunar ladina kafaru min qablu suna kamanceceniya ne da zantuttukan kafirai da suka gabata to wasu daga cikin malamai suka ce a nazalar fi nasara najaran aitu qalu isa ibn suka ce a ta sauƙa ne a kan kiristocin jiranu saboda sun ce isa ɗan allah ne wasu kuma suka ce annaha nazalat fi nasara wa mushirikin Larabi ta sauƙa ne a kan kiristoci da kuma Mushirikan larabawa li'annan nasara qalat isa Ibnullah saboda su kiristoci sun ce isa dan Allah ne Walmushirikin ƙalu qalu al banatullah su ko mushirikai sun ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata. Wasu daga cikin malamai ko suka ce, An ha nazalat fil Yahudi wa Nasara wa mushrikil Arab, lalle ayan ta sauka ne akan Yahudawa da Kiristoci da kuma mushrikan Larabawa. duka da wa'innan zantuttuka idan mun ɗauke su ga baki ɗaya cewa duka ta sauka ne akan waɗannan da muka ambata kamar yadda malaman tafsiri suka kawo cewa wa qalu takhadallahu walada cewa wa suna cewa ittakhadallahu walada Allah madaukakin sarki ya rikida kace musu subhana sarki ya tabbata ga Allah ballahu ma fi samawati wal ard barde ga Allah ne mulkin sammai da kasai yake kullu lahu qanitun ay kullun lahu muqiruna lahu bil ubudiyya dukkan su suna masu tabbatawa Allah madaukakin sarki da bauta qa'imun ila yawmil qiyama ay muti'una lahu yawmil qiyamati suna masu da'a wa Allah rana alkiyama suna masu da'a wa Allah madaukakin sarki rana alkiyama don haka wannan ayan tana gura mana cewa su wa'annan kafirai suna ganin cewa Allah madaukakin sarki ya rikida an samu hadisi ingantacce daga al'imamul bukhari daga ibn abbas allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadisul ƙudusi ƙala allah ta'ala ni ibnu adama wa lam yakul lahu dhalika wa shatamani wa lam yakul lahu dhalika fa amma takdhibuhu iyaya fa za'ama anni la uqdiru an u'idahu kama kana wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu li waladun fa subhani an attakhidha sahibatan aw walada ibn abbas allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce allah maɗaukakin sarki na faɗa a hadisul kudusi ni ibnu adama ɗan adam ya karyata ni walam ya kulla zalika kuma hakan bai kasance masa ba hakan bai dace ya zamto ya kasance ba washe tamani ya zage ni walam ya kulla zalika kuma hakan bai kasance masa ba Ba amma takdhibuhu iyaya amma karyatawa da ɗan adam yi wa Allah madaukakin sarki fa ma anni la uqdiru an u'idahu kama kana riya wanda ɗan adam ke yi jin cewa Allah ba zai iya mai da shi kamar yadda yake ba kamar yadda kafirai suke cewa may yu'il izama wa hiya ramim waye zai iya rayantar da kashi bayan ta duddugi Allah ya ce qul yuhi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya kage ta a matakin farko shi zai sake kaganta a mataki na biyu wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi akan dukan halittu masani ne suka ce wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid shi idan muka halaka aka halakar da mu a bayan kasa shin zamu zamto wasu halittu sabi Allah ce balhum bi liqa'i rabbihim kafirun da faɗin Allah inna sa'ata la'atiyatu la rayba fiha walakinna akthara an-nasi la yu'minun to su suna jin cewa ba za a dawo da su kaman yanda suke ba wa amma shatmuhu iyaya wa qawluhu li waladun amma zagin da su wa'annan yan adam suka yi wa Allah madaukakin sarki shine furucin su cewa Allah madaukakin sarki na da da fa subhani an ittakhadha sahibatan aw walada sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki akan ya riki sahibi ko ya riki da ba mai rikan da sai mai bukatu ba mai bukatan ‘ya'ya sai wanda in ya gajiya na bukatan ‘ya'yan su tallafa masa kamar da annabi zakariya alaihi salatu wasalam ya yi addu'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya bashi ɗa ko ya bashi ɗa ya rithu ni wa ya min ali yaqub wanda zai gaje ne ya gaji iyalan yaqub kowa yakan so ya haihu ne saboda idan ya gaji ya su tallafa masa amma Allah maɗaukakin sarki baya da bukatan wannan shi yasa Allah ya ce kul huwallahu ahad kace Allah ɗaya ne Allahu samad wanda kowa ke neman bukatu a wajensa Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ba a kuma haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wata tamka ko da guda daya wani wanda za a ce gashi kama suke yi da Allah madaukakin sarki kaman an tsaga kara babu shi Allah madaukakin sarki ya tsarkaka da a riƙe shi cewa yana da ɗa Allah madaukakin sarki ke cewa qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada yace wa yubashshira almu'minin kai bushara ga mu'minai alladhina ya'maluna salihati wanda suka aikata kyawun aiki suna da kyakkyawan sakamako kuma za su dawoma a cikin wannan kyakkyawan sakamako Allah ya ce ka ja kunnen masu cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa wa yin zarar lazina ƙalu ta kazallahu walada malahun bihi min ilmin walali a ba'ihim ba su da wani ilimi akan abin da suka faɗa ko iyayensu ma ba su da ilimi akan wannan Allah ce kaburat kalimatan ta min afwahihim maganan ta girmama ta munana ta dinga fita a bakunansu Allah ce iya koluna illa kadiba ba komai suke faɗa ba face ƙarya Allah ya ce wa qalu takhadha rahmanu walada bari dai suna cewa ai mai jin kai ya rikida Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda awli rahmani walada da faɗin Allah ma kana lillahi ay yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah bai dace ga a tattare da shi ba ay yattakhidha min waladin ya rikida subhanahu zarkiya tabbata masa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah madaukakin sarki ya hukunta wani abu bar dai ka ce ma abin kasance sai ya kasance don haka Allah madaukakin sarki bashi shi da ba bai cancanci ya zamto na da ɗa ba ko abokin tarayya babu shi Allah madaukakin sarki ya wufanta da wa'annan abubuwa da su wa'annan kafirai suke dangantawa Allah madaukakin sarki cewa yana da su Allah maɗaukakin sarki shine bari samawati wal ard wanda ya kagi sammai da ƙasai. fa idza ba amran idan ya hukunta wani abu fa inna ma ya yaqulu lahu kun fayakun bari dai yakan ce ma abun kasance sai ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka ga dukkan wainna abubuwa da su wa'innan suke dangantawa Allah maɗaukakin sarki cewa yana da ɗa ko kuma yana da abokin tarayya kuma wannan aya na nuna mana cewa lallai ba daidai bane a addinin musulunci hada Allah da wani a wajen bauta hada Allah da wani a wajen bauta yana kai mutum zuwa ga fita daga cikin addinin musulunci amma a samu ga wani nan yana hada Allah da wani a wajen bauta tsawon rayuwarsa amma bai mutu a kayi ba kafin ya mutu ya tuba to Allah zai karbi tubansa amma duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani a wajen bauta to fa lalle shi kiyamarsa ta tsaya don wuta za a kai shi baya da wani mataimaka Allah ce innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna lalle duk wanda ya hada Allah da wani a wajen bauta hakika Allah ya haramta masa aljanna makomansa ita ce wuta su azzalumai mushrikai ba su da mataimaka malu zalimin min hamimin wala shafi'in yuta lalle su azzalumai malu zalimin min shafi'in min shafi'in amin hamimin wala shafi'in lalle su azzalumai ba su da wani majibinci ko wani wanda zai cece su ba su da shi me yasa saboda sun hada Allah da wani a bauta kuma sun mutu akan haka kuma wannan na gwada mana cewa munin shirka a cikin al'umma kuma na gwada mana cewa Allah madaukakin sarki shi ne kadai idan ya nufi hukunta abu to abun ya kan iya kasancewa ba tare da wani abu ba shi ne malam ke cewa ma zala siyaqul karim fi zikri kafiri kafirin min ahli kitabi wal mushrikin bai guce gushe ba wannan siyaki na wa'annan ayoyi da ke ambaton abubuwan batanci ko kuma abubuwan da kafirai suka kasance a kayi mummuna daga cikin ma'abuta littafi da mushrikai da kuma raddi da Allah maɗaukakin sarki ke musu bima yazharu zaifaha wa yubtiluha na'a da kuma abin da ke bayyanar da ita da kuma ke bata ta a cikin wannan aya da muka karanta Allah maɗaukakin sarki na bayani ma ma'abuta littafi da mushrikai cewa min fi anna Allah ittakhadha walada akan cewa wai Allah ya rikida idh qalat al-yahudu al-uzayr saboda su yahuda sun ce Uzairu dan Allah ne wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah su kuma kiristoci sun ce masihu annabi Isa dan Allah ne wa qala ba'd mushriki al-arabi mushrikan laraba kuma suka ce al-mala'ikatu banatullah mala'iku ƴaƴan Allah ne mata sai Allah madaukakin sarki zakara qawlu zakara ta'ala qawluhum ittakhadha Allahu waladan thumma nazzaha nafsahu sannan Allah maɗaukakin sarki yake faɗin su cewa wai Allah ya rikida sannan Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake kansa yace subhanahu sarki ya tabbata ma Allah an hadal ƙaunin batil wal a kan wannan mummunan magana da ƙage da suke ƙagawa. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa zikirul adilla al al'akaliyyatu ala butulani da'awa da kuma ambaton dalilai da aka furta su na hankali da suke nuna cewa wannan abin da suke kira a kai cewa Allah maɗaukakin sarki ya riƙi ɗa lalle wannan abu ne ba ta ciyar ba shi shine daga ciki milkiyatun lahi ta'ala lima fi fi samawati wal ard mulkan mulki da Allah maɗaukakin sarki ke da shi akan abin da yake sama da ƙasa wa man fi hima li hukmihi da kuma ƙanƙan da kai ga duk wanda ke cikin sammai da ƙasa yana ƙanƙan da kai ga Allah madaukakin sarki wa tasrifihi wa tadbirihi da kuma sarrafawansa da jujjuyawansa yunafi aqalan ma'a ittihadi waladin minhu da kuma na kore hankali wajen cewa Allah madaukakin sarki ya rikida ko zai ya rikida daga cikin mala'iku ƴaƴa ma'a mala'iku cewa sune ne ƴaƴa mata na Allah madaukakin sarki da dai duka wa'annan zantuttuka kamar yadda mu karanta Allah maɗaukakin sarki na mana bayani cewa bayan ya ce shi bai riƙe ɗa ba tsarki ya tabbata masa kuma shi ne mamallakin samai da ƙasai kuma kowa na komawa ne ga Allah maɗaukakin sarki wajen bauta kamar yadda ya ce badi usamawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa sahiba Allah shi ya ƙagi samai da ƙasai ta yaya Allah da ya zamto na da ɗa Walamta, lam sahiba ko baya da abokiyar zama Allah madaukakin sarki yace qalu taqada rahmanu walada suna cewa Allah madaukakin sarki ya rikida da ayoyin da suka yi ta bayani akan Allah madaukakin sarki ya tsarkaka shi kadai sai kuma kawo cewa shine ya mai sammai da kasai kuma idan yace abu ya kasance abun ya karkasance don haka wajibi ne mu tsananta mu ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai mu yi watsi da bautan wani Allah hakan shi zai sa mu samu kyakkyawar sakamako a wajen Allah kuma hakan shi zai sa mu tsira mu samu aljanna kuma lalle duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani aujan bauta lalle wuta ita ce mu komarsa amma duk wanda yake shirka a duniya bai mutu ba to kofan tuba tana nan bude masa amma duk lokacin da ya mutu to lalle babu kofan tuba a tattare da shi abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu abin da muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya gabarta mana Allahumma fa'ana bima 'allamtana 'allimna ilma yanfa'una وزدنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka sa muna cikin yantattun bayi a cikin wannan wata ta Ramadan Allah madaukakin sarki ba mu dama aikata kyawawan ayyuka da Allah madaukakin sarki ke so kuma yarda da su a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shiga wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shiga wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shiga wuta Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayi masu rabauta da aljanna Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayi masu rabauta da aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sa mu daga cikin bayi masu rabauta da aljanna ‘yan uwan musulmi da suka mutu Allah ka ji kayansu mu da muke hanya Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu furta wannan kyakkyawan kalma lokacin tafiyar mu kalmar nan mai tsada ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد kawa barata ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa allahumma ta'ala an sadatina abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa an sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yawm wa akhiru da'wana bi tawfiq rabbina alhamdulillahi alladhi wahdahu ala assalamu alaykum